na ramadanan bana hijira 1443 wanda wannan rana ta yi daidai da ranan biyu ga watan afrilu wanda shi ne wata na biyar kenan ko na hudu na hudu kenan a miladiya shekara 2022 wanda a darasinmu na tafsiri daga shekarar bara da muka dasa aya ba mu ƙara waiwaye ba sai yau baya ga muhabara da muka gabatar 'yan kwanuka da suka gabata wannan rana rana ce ta farko na watan azumin bana kuma rana ce da ya kamata mu nuna farin cikinmu da godiya ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu aran rayuwa har ya zuwa wannan lokaci allah muna godiya gare ka bisa ni'imarka da kai mana wadda ba ta misaltuwa bal ni'imomi da kai mana wanda ba sa kirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kirga ni'imomin Allah ba za su kididdigu ba ni'imar musulunci ni'ima ce annabawa da dama mun ji addu'o'insa Allah ya basu a wannan addini mai albarka ni'imar lafiya ni'ima ce wanda mun ji cewa rashin lafiya wata illa ce da ba ta barin mutum ya yi walwala sannan shi kan shi zaman lafiyan har ma allah ta wa ta'ala a suratu ƙuraishin yake goranta ma ƙuraishawa allazi ya ta'amahum min ju'in wa amanahun min khawf allah ne ya ciyar da su daga yunwa ya ba su aminci daga tsoro duka wannan ni'imomi Allah ya tara mana a wannan majalisa tamu ta tafsiri don haka muke godiya gare shi sannan ni'imar ga lokaci ya dawo muna cikin ƙoshin lafiya da walwala muna raye Allah abin godiya Allah ta'ala ka ƙara mana Allah kuma ka sanya ƙarin ya zama sanadin samun rahma da tsira yan uwa mata sai mu fara da yi ma junanmu gaba ɗaya fatan alkhairi da kuma fatan wannan shekara da za mu gabatar da wannan tafsiri allah ya sanya ma abin da za mu faɗa albarka allah ya shige gaba ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon aikata daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai ya ba mu ikon kasancewa mu gamsu mu yadda da abin da duk muka ji wanda zai zamanto guziri gare mu a wannan rayuwa ta duniya domin gidanmu na dindindin shine gidan lahira a shekara da ta gabata muna cikin surar da ake ce ma suratun nisa ina fata za ku iya tunawa surar da ake ce ma suratun nisa' ma'anan nisa'i shine suran mata ta kuce suran abin da ke cikinta ku ya shafa ko naku ne ko da an samu na maza a ciki to su mazan an shigo da su ne don inganta al'amarinku sun shigo ne domin alaƙar ku da su ko alaƙar su da ku ko abin da zai kyautata abin da ke na zamantakewa tsakaninku da su in ba a manta ba a darasi da ya gabata na kuma, eh, wata na azumi na bara a suratun nisa'i mun kwana cikin bayanin da allah tabaraka wa ta'ala yake mana game da waɗanda aka baiwa littafi gabaninmu ana faɗin wasu kurakurai da suka samu a duniya a sadda suna raye a doron ƙasa kafin a share su a zo da mu to wannan laburra da ake bamu da ƙisoshi da ake ambata mana da hukunce-hukunce ana mana ne domin mu koyi darasi daga abin da ya faru a rayuwarsu ana aiwatar mana da wannan bayanin ne domin mu ma mu shirya rayuwar yadda tasu ta ƙare ko da ba zan ce ahalin kitabi sun ƙare ba amma dai galibi wanda ake hakaitowa za ka samu sun yi rayuwa ne a zamanin da ƙur'ani yake sauka ko kafin zamanin inda za mu iya tunawa a darussanmu na baya allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin ɓarnace-ɓarnacen yahudu da nasara ahalul kitabi don kan mu kwaikwaye su don kan mu zama kamar su ya ce an ba su wahayin allah tabaraka wa ta'ala littafi amma sun sanya damar da suke da ita sun rungumi bata maimakon su rungumi shirya to kunga wannan da suka yi wani kuskure ne mai girma wanda bai kamata ba mu mu maimaita shi saboda haka ya kamata mu mu rungumi karantarwar littafin da allah ya bamu kada mu gwammace da ɗaukar wani shiririta da shirme sannan ya ce suna canza abin da ke cikin littattafansu da san rai da saƙa abin da zuciyarsu ta saƙa masu suna yin kalamai na ɓatanci ga addini da manzanninsu kunga wannan duk ana gaya mana ne don kada mu ma mu yi kama da su Allah ya yi kashe da cewa akwai yiwuwar ya sabkar da azaba idan ba su yi biyayya ba kuma mun sani Allah ya sanar da mu a gata da yake mana su da ba su yi daidai ba Allah ya halakar da su mu a gare mu gata ne don kan mu ma mu yi irin nasu to dai haka darussan suka gangaro suka gangaro har muka zo aya ta hamsin da ɗaya kamar yadda alaramma ya ambata wadda nake ganin mu karanta ta da koda ta gabanta ce sai mu tsaya domin ya zan kawai mun yi mabuɗin kunne ne za mu yi tafsiri cikakke insha Allahu na ayoyin idan Allah ya kai mu gobe a matsayin ɗorawa amma dai tun da mun tattaru bari mu yi abin da za mu samu albarkacin wannan rana albarkacin wannan littafi alkur'ani mai girma da kuma zaman da muka yi allah Ta baraka wa ta'ala ya ce alamtara ilal ladina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين sabila wannan aya zan ɗan gabatar mana da alaƙata da rayuwar mu ta yau kafin mu shiga zuwa tafsirinta allah tabaraka wa ta'ala ya ma dukkan ɗan adam ni'ima gwargwadon wadda ya so ya masa kuma wannan ni'ima shi ya san me ya dace da ɗan adam saboda haka ya ba shi abin da ya dace da shi to amma saboda haɗama irin ta ɗan adam sai ya waiwaya yana kallon wani wanda allah ya yi ma wata ni'ima wadda ba irin tashi ba sai ya wayi gari baya kallon ni'imar da shi allah ya yi masa wannan shi ne ya jawo tashin hankali da dama ga rayuwar ɗan adam saboda yana hankoran abin da ba nashi ba kuma ya manta da wanda yake nashi kuna saurare na ko ba kwaje na saboda haka idan kana son zaman lafiya 'yar uwa mijin da ba mijinki ba bai ishi kallo ba gurinki mijin da yake mijinki shi ne komai kuma shi ya fi dukkan mazaje a duniya sannan shi ya fi kowane namiji iya magana shi ya fi kowane namiji iya kwalliya shi ya fi kowane namiji iya mu'amala kakki sake ki ɓata kunnanki wajen sauraren gidan wata hakan ba zai baki zaman lafiya ba don kowa da yadda Allah ya raba ya ba shi iya wanda ya ga dama kuma ba mu muke rabawa ba Allah ke rabawa misali ɗan cakuri cicin mijin da Allah ya maki ɗan guntu mara tsawo ɗan baƙiƙirin mara haske ga shi ba hanci sai faɗan tsiya kamar attarugu to duk da haka kake ɗauka cewa wai Allah bai iya ba shi ya sa ya yi maki wannan rabon in kin goda Allah aljanna ke a nan take waccan da aka ba san ta lele, mai hanci mai haske mai iya magana mai iya sa tufafi wala kila baki sani ba kila wutar jahannama aka bata abdullahi bin mubarak ya yi aure da wata mata wadda in an tara muni na duniya aka kuma kasa shi gida uku to dai a yadda tarihin ke badawa ta kunshi gida biyu kamar dai yadda na ce ‘yar guntuwa ba haske sai fada kamar attarugu amma aka ce ya yi haƙuri da abin da Allah ya kasa ya bashi sai ga nasarori masu yawa wanda ya samu ta sababin wannan mata hadisi ya ce la ya faraku mu'minin mu'mina in kariha minha khuluqan radiya ya min akhar bai kamata mumini ya kyamaci mumina ba ko mumina ta yi kwandemin mumini musamman an riga an ɗaura ya zan shine mai gidanki to haƙuri za a sa to bari ku ji ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban Ka ga waɗanda Allah ya bai wa wani rabo minal kitabi na daga littafi ma'ana Allah ya ba su wani rabo na wahayi kenan duk wanda Allah ya ba rabo na wahayi Allah ya masa baiwa da ta kamata ya iya sanin girman wannan baiwa me nasiban minal kitab ɗanki yanzu kila yana da hizib ashirin Allah ya ba shi nasiban minal kitab wani yanki na wahayi yanzu yana cikin kansa kila ke ma Allah ya baki hadda ƙur'anin duka naki babban rabo ne to sai Allah ya ce idan ka kalli wannan ni'ima da Allah ya yi maka ga yadda ya kamata idan ka koma ga su yahudu da nasara ana nune zuwa ga abin da ya faru na kissar dalilin saukar aya yu'minuna bil jibiti wa tagut sai ga su sun bage da yarda da bautar san rai bautar gumaka bautar dodanni Kun ga kamata ya ce wadda ta samu ƙur'ani ba za a ganta wajen boka ba saboda mai take nema gashi Allah ya bata wahayi ba za a ganta wajen malam mai gobe da nisa ba me take nema ga Allah ya bata nasiban minal kitab to amma su waɗancan sai suka yi wurgi da wannan kai yan uwana na san mata mai cewa ai bari ganin na iya karatun nan na ƙur'ani wallahi in yi min aje qur'ani na nake yi mu yi tashin hankali iya wanda za mu iya kenan tana nuna wai ƙur'ani bai taka mata birki gashi an siffanta umar dan khattabi kana waqafan inda kitabillah mutum ne mai tsayawa in ƙur'ani ya taka masa birki baya tsallake kara da zaran allah ya ce bari to wannan hadda da kike da ita amfaninta ki bar abin da allah ya ce ki bari da haka ne nasiban minal kitabi zai zama mai amfani gare ki amma a same ki kina da ilimin ƙur'ani kuma yu'minuna bil jibti wat tagut a samu mutum ya yadda da camfe-camfe ya yadda da ƙulumboto ya yadda da tsubbace-tsubbace wai har shi ke yi da kansa yu'minuna bil jibti wat tagut sun yadda da aljibiti wanda dukkan abin da ake bauta mawa ko aka yadda da shi na daga nau'in abin bauta wanda eh, malamai suka ce Aljibiti, ismun li kulli ma ubida min dunillah suna ne na duk abin da ake bauta mawa wanda ba Allah ba wakaza tsagutu haka tsagutu sawa'un kana rajulaini au sanamaini ko ka kira wannan ɗagutu a matsayin mutum ko ka kira ɗagutu a matsayin dodo ko ka kira ɗagutu a matsayin wani abu wanda aka sassaƙa ko da ice ko da dutse ko da ƙasa ko da siminti duka dai bai kamata ba ga wanda Allah ya ma ilimi na addini ya ba sanin Allah kuma ya wayi gari ya yadda da attagutu da jibiti mu a yau jibiti da tagut shine da mata ke yadda da shi na wance wai dama haka abin yake to ai matsalar ku ko da an ma nuna muku hanyar da za ku samu mafita ba ku yadda wai ku ga masu bin makarantun zamani to kin taba ganin dama mutum ya zamna a haka ai sai bakin ciki ya kashe ki a gida ki zo mu je wajen malam mai gobe da nisa za a yi komai a kammala in kishi kishiya ce ba za ta shigo ba e ba ta shigo ba amma ke ma ba za ki shiga aljanna ba wa ya fi asara kin je kin yi abin da ba za ta shigon ba gaskiya ne amma kuma kin riga kin sai da aljannar ki da wannan nasarar da kika samu shi yasa Allah ya ce abin mamaki ga waɗanda Allah ya baiwa wani rabo mai gwabi na wahayi na littafi amma kuma ka gansu suna imani da jibiti da tsago suna imani da shirme da shiririta sun yadda da tsubbu da tsubbace-tsubbace sun yadda da sihiri da camfe-camfe to Allah sai yake cewa waya ƙuluna lillazina kafaru kuma za a same su wannan ɓangare na biyu ne na mummunan ɗabi'arsu na mummunan halinsu na mummunan al'amarinsu ya na lillazi na kafaru wai sai ka je su suna gaya makafirai ku saurari wannan kalami yana faruwa a abuja da kyau kai ka ce ƙur'ani ma mu ya hasko ya faɗi wannan jumla ka samu musulmi ya je yana nuna makafiri cewa me bari ku ji amsir bari ku ji fassarai ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila kun ji yadda bakin yake fassarar shi shine wai mumini musulmi hamma mai samun wani yanki na wahayin Allah ma'ana har ya haddace wani abu na ƙur'ani wani yanki na littafi in muka mai da abun a muke kenan amma su can a kansu allah ya ba su wahayin amma sai ga su suna ce makafirai suna ce da kafirai ha'ula'i kunga waɗannan ahda su suka fi zama kan daidai su suka fi wayewa su suka fi hiye da minan minai. su suka fi samun sabilan hanya ta wayewa hanya ta rayuwa kila wata ta ce to da me za ka haɗa wannan aya da abin da yake faruwa a yau kila hajiya za ta iya gaya min ta taɓa zuwa faransa ko ta taɓa zuwa Jamani, ko ta taɓa zuwa ingila ko ta taɓa zuwa america ko ta taɓa zuwa ko ta taɓa zuwa ko ta taɓa zuwa wancan dai ƙasashe na waɗancan yayin da ta je ku kalli abin da ke kwalwata game da yadda ta ga irin kawar duniya da ke wurin sai ta dawo tana kullum malaman nan ce mana suke yi wai waɗancan ƙasashe ƙasashe ne na kafirai to amma yaya ƙasashen su gwanin kyau ga fente-fente ba a ɗauke wuta su sharewa ake ko ina fes-fes kai sai ta ce ba ta yadda ba ha'ula ya ahada minan lazina amanu wannan mutanen sun fi muminai zama kan gaskiya sun fi muminai sun fi musulmi zama kan abin daidai shi yasa allah ya sa duniyar su gwanin kyau gatana amma ka ji ba mu inda muke motsi kaɗan an ɗauke wuta motsi kaɗan sauro ya cije ka kawo amai malaria sai likita sai awon jini sai waye cikin matsaloli ta yaya za a ce muke kan daidai amma kuma muna ta fuskantar matsala to 'yar uwata ba a wannan abun ake gane fuskantar daidai ba duniya ba ta kai darajar fiffiken sauro ba a wurin allah manzon Allah cewa da duniya ta kai darajar fiffiken sauro to da kafirin da ya kafirta da Allah sai a bashi duniya da kwatankwacin a da kafirin da ya kafirta ba zai samu koma kwalwar ruwa ba amma mun ga yanayin yadda duniya ke nace ma mai sallah da mara sallah don haka al'amarin ka ga wani akan walwala na rayuwar duniya ba shi ke nuna maka alamun shi ke akan shirya ba saboda haka cewa ha'ula'i a hadaminan lazina amanu sabila wannan su suka fi shiryuwa su suka fi zama kan daidai ni na ji wani mutum a nan cikin abuja ku yi haƙuri a nan cikin abuja in ma na faɗi sunan shi wasu ku za su ce e eh kan muna jin sunan kila ma wata ta ce na ma san shi to ba zan faɗi suna ba amma da kanshi yake cewa kullum a masallaci addu'a kuke Allah ya dammare kafirci da kafirai amma ga sunan kullum ƙara ɗaukaka suke saboda haka lalle akwai shakku akan wai musulunci ne daidai saboda da su ba daidai suke ba ya za a yi si ta nasara akan duk abin da suka fuskanta ya za a yi komi suka tasa su samu nasara ya za a yi ɗaukaka ta zama a hannunsu ya za a yi al'amura su rinka tafiya a haka to kada wannan ya shiga ƙwalwake ‘yar uwata kada wannan ya zo ma ko kusa da ke duniya ba ita ba ce ma'aunin ina kan gaskiya ko ban kan gaskiya duniya za a iya ba arni ba salla ba salati ya kwana ta da shirme kuma a ɗauko a kawo a bashi ke kuma ki kwana sallah ki yi na azumi amma ɗan abin buɗe baki ma kila sai dai kunu salala ba ko shuga ba ko ƙosai to wannan yana fassara maki da cewa ba kan gaskiya kike ba wannan ba gaskiya ba ne kuma ba shi ba ne ma'auni ina fata kuna fahimta don haka ya ƙuluna lillazi na kafaru sai ku ji suna nuna kafirai suna cewa ha'ula kun ga kafiran nan da ake ce ma kafirai ahada su ne suka fi daidai fa min na amalu, fiye da waɗanda ake ce ma wannan mumina saboda haka ne sai su jawo ki fara zargin musulunci ba daidai ba ne ko kuma ya kasashen da suka ci gaba suke cikin haka kuma kuna cewa kullum Allahumma dammir a ada addini ina dammir dammir din ga sunan kullum ƙara zambarwa suke ƙara saboda haka Allah ya ce a'a wannan kuskure ne a wannan fahimta ina fata mun fahimci aya saboda haka mai ake so yanzu nan mu ɗauka na darasi a cikin irin wannan shine farko dai mu kafirce majibiti da tagut ka a samu kina da ilimin tafsiri ilimin addini ilimin ƙur'ani kin yadda da tsubbace-tsubbace kin yadda da camfe-camfe kin yadda da kulumboto shine imani da jibiti wa tagut abu na biyu makircin yahudu algushinsu ba sa saurarawa wajen ƙarya da ɓadda wanda yake yiwuwa akan daidai saboda haka suke nuna cewa waɗannan sun fi waɗancan shirya don me domin tunaninka ya tafi zuwa ga a'a to ai kuwa na ga kamar haka ne tunda dai yanzu ko ustazin nan kun ga baya da wani abin ku zo ku gani amma su kuwa za ku ga har a cikin abuja akwai fasto mai jirgin sama private jet wanda nashi ne kuma kuɗi kamar na sama kamar shi ke ƙerawa amma kakaf ka haɗa abuja ka ce waye ya fi zama babban liman ƙila ka ga gidan haya aka aje shi baya da nashi gidan ƙila ka ga shi ke tuka motar shi ma baya da direba ƙila ka ga ƙila ka ga to wannan yake nuna musulunci ba daidai ba ne ba kafirci ne daidai ina tambaya ku ba wannan ba ne. saboda haka kada wannan ma ya zama ma'auni sa hijabin ki da kika yi kada ki auna shi daidai da abin da wata ta sa na gwalgwal da waye a cikin yanayin na tsiraci ke ɗin nan ke ce Allah ya zaɓa ke kike kan daidai shi bai ɗau duniya ba a matsayin ita za ki gani ki ji kina son musulunci saboda nana aisha ta ce annabi rahama sallallahu alaihi wasallam na kwance ba lafiya amma ta waiwaya ɗan abin da suke ci a cikin gidan barzazza alkama ce ɗanyarta suke hurewa furkakin ya tashi sa'afa a sharuwa wannan fa wani ne wanda yake shine shugaban duniya gaba ɗaya in ka kalle ta a ɓangaren musulunci amma aiki a haka kuma Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka kabira ko azima Allah ya ma falala mai girma dan haka kakka kalli gidaje ko ƙasashe Allah ma ya ce mana wala ta muddanna ainaika kakka mika idaninka kana kallon ƙawar da aka ma wanda ba musulmi ba Allah ya batta ne zaharatul hayatid duniya li naftinahum fi ƙawa ce ta wannan rayuwar duniya kuma iya rabansu kenan ranar da Allah ya tashi kiyama ko makwalwar ruwa ba su da ita ke kuwa wadda Allah ya tara ma kiyama to don wannan ababen ba su isa kallo wurin ki ba kuma inda duniya ba za ta zanda kunci ga mumini musulmi ba to da sai ya yi sha'awar ta ya manta da aljanna amma ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don jarrabawa saboda haka suna ce ma waɗannan sun fi waɗancan sai mu kalla abinda malam yake ambatawa a tafsirin wannan aya ya ce alam tahi ila ilmika ayyuhar rasul shin bai zo zuwa ga iliminka ba ya kai wannan manzo annallazina utu hazzan min al'ilm cewa cikin wanda Allah ya bai wa rabo na ilimin attaura yu'minuna biljibiti suna imani suna imani da jibit shine abinda ake ce maɗagutu ko kuma gumaka yusaddiquna bi sihhati ibadatil jibiti wa tagut suna gaskata wai ya halatta ba damuwa don an aiwatar da ibada ga jibici da tsago. alam ya kuma waƙifa ha'ula yahudu misaru dahsha wal istigrabi wa ta'ajjub li ahlil in shin wannan matsaya da suka ɗauka bai zama abin firgici ba daban al'ajabi ga ma'abuta sani a same kana da ilimi al-ma'rifa bid-dini kana da ilimi da addini dinil haq addini na gaskiya kuma a same ka cikin wanda yuqirruna al-batila suna goyon bayan barna wa yusaddiquna bihi kuma suna gaskata barna wannan al'amari ne mai matuƙar muni saboda haka wannan aya ta karantar da mu ko me Allah ya ba wanda ba musulmi ba ka ce ya yi asara kuma komin kuncin da musulmi yake ciki ka ce ya ci nasara domin kuwa wancan da ƙawashi da komai makamashin wuta ne wannan da kuncin shi da komai kuma mai fasinjojin aljanna ne sannan Allah ya ce wa man zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza wanda duk aka gusar daga wuta aka riskar da shi da aljanna to wannan mutum ya yi nasara ba ƙaramin nasara ba Allah ya ba mu nasara to daga nan sai Allah ya ce sai mu rufe da wannan ko a sha biyu ta yi ina ga mu tsaya nan ba na'am to dama kamar da yadda na ambata mana wannan rana budewa ne domin kada ya zamanto a ce ai ma mun taru ma ba a yi ba kila goben ma ba tabbas ba ne kun san shaidan yana da wata hanya da yake jefa kasala da sanyawar bari ma in bacci na bari ma in hutu na yar uwa ko zuwa kika yi ba a yi ba wallahi ba za ki asara ba lada kinana saboda haka a taso da wuri gobe za mu zo karfe nawa goma ba to allah ta'ala ya kai mu ya sa muna raye abinda muka yi kuma allah ya sa masa albarka allah ya ba mu ladarsa allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyoyinmu ya ba mu ikon kallon ni'imar da ya yi mana mu kimanta ta ya kauda tunaninmu daga ni'imar da ya yi ma wani mutum wanda ba mu ba komin girman ni'imar kasa Allah ba ta ishe mu kalli ba domin ba mu ka ba ba mu kuma kasa wadda ka ba mu komin kankanta ta ta zama mai albarka ta zama ita ce muke jin daɗinta Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani in ajalinmu ya taho a nan nake dakatawa sai dai in akwai mai tambaya ko wani faɗakarwa daga kwamitin mata da suke shirya wannan tafsiri to zai yiwu ya zamanto dama ta ku ce in kuma babu sai mu rufe da du'a'i na'am akwai wani bayani hajiya kamar babu ba to in babu fa za mu rufe ne za mu yi du'a'i ana son duk wacce ta zo yau gobe ta dawo bayan ta goma na biye da ita wanda ita ta kawo su an ji yadda na ce yadda kika zo ke kaɗai yau gobe ku zo ku nawa ku goma za ki samu ladaki da ladar mutum goma nan da suka zo tare da ke saboda haka kada yake ƙasa a gwiwa wajen gayyato makwabci yake ta gabas makwabci yake ta yamma makwabci yake ta hagu da ta dama makwabci yake ta biyun ta biyun da nan ma haka da can ma haka yadda ake ɗaukar waya ai ta faɗa ai ta faɗa to in an yi wannan lada za a samu yana daga cikin babban hanyar lada ke ɗauki waya wance ai yau mun sha tafsiri ke baki samu zuwa ba kai ai ya kamata gobe kada a baki a baya gobe kada a baki labari lallai gobe a yi da ke don haka wannan shine zaburarwa da na maku da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku ikon aiwatarwa kuma ga alama kamar ba wani bayani daga ɓangaren masu shiryawa saboda haka Allah ya mana albarka ya sanya abin da muke a kan shi shi ne daidai kuma ya ba mu ladarsa ya samu a cikin masu samun yanci daga barin wuta a wannan wata mai albarka Allah ya yafe mana dukkan kurakuranmu ya ba mu zaman lafiya da walwala waɗanda ke cikin wata damuwa a duk inda suke Allah tabaraka ta'ala ya yaye ma kowa damuwarsa bukatoci na alkhairi ƙanana da manya sanannu da wanda ma ba mu sani ba wanda sanin su ɗin zai zamanto dalili na mu nema Allah muna kai ƙoƙon mu zuwa gare ka alfarmar wannan wata mai albarka albarkacin alƙur'ani mai girma